hukumar tashar jiragen ruwa da ke najeriya da ake kira shifas council a turance ta sake gina da kuskure wasu makarantun sakandare guda uku da suka lalace sakamakon konawa da kuma lalacewa da rikicin boko haram ya haifar hukumar ta ce ta zaɓi gudanar da wannan aikin ne don ba da tata gudumawa ga al'ummar jihar borno da suka shiga wannan hali na ibtila'i da kuma taimakawa harkokin ilimi a tarayyar Najeriya. Alhaji Balarabe Umar Sumaila dai babban darakta ne a wannan hukuma wanda kuma ya wakilci shugaban hukumar Alhaji Hassan Bello da kuma ya miƙa waɗannan makullin azuzuwan ga kwamishin kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno ga dai abin da ke cewa game da dalilansu na wannan tallafi ga al'ummar jihar borno kamar haka jihar borno ta shiga cikin wani hali da kowa ya sani na wannan matsala da aka samu ta rashin zaman lafiya wanda wannan ya jawo wasu daga makarantun ma wasu makarantun ma an ba an lalata su wasu ma duka an sa musu ba ginin duk sun to ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan ma'aikata mu take yi shine takan duba yaya za a yi ta taimaka al'umma to a wannan nan sai mu ga ya dace mu zo borno mu taimakawa mu kawo ta mu gudunmuwar yadda kowa ake kawa musamman kaga akwai hukumomi ma daga kasashen waje suna zuwa suna kawo gudunmuwa to mu da muke kasar nan ma ya kamata a ce mu ma mun mun hoɓasa wannan shi dalilin da ya sa muka zo kamar nawa aka shi ranka wajen gudanar da wannan ayyuka eh na san da ban za ku yi wannan tambayar eh, abin damuwa ba wai kuɗin da muka shi bane abin damuwa shine wannan kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya ba kuma kamar yadda kuka je bayani da kwamishina yayi da kuma sauran principal na wannan makarantu kowannen su ya nuna godiya ya yi godiya ga cewa wannan aiki an zo an yi ya yi kyau to me gwamnatin jihar Borno ke cewa ne game da irin wannan taimako da wannan hukumar tashar jiragen ruwan suka yi ga dai kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno Kwamar Musa Inoko wannan tallafi ya zo mana a lokaci da muke bukata musamman in an yi la'akari da yawancin eh, da eh, makarantu da aka lalata wannan annoba na eh, abin ya tsagera kaga a nan makarantunmu da dama an lalatar da su yaranmu na bukatan su koma makaranta wannan tallafi da muka samu musamman a wannan makaranta yanzu a wayannan makarantu guda uku na cikin gari zai taimaka mana Eh, mu ci gaba da ayyukanmu eh, kuma kamar yadda suka mana alkawari ba ma wayannan makarantun kawai ba akwai sauran makarantu wayanda za su ci gaba da tallafawa zan yi amfani da wannan dama in kira sauran kungiyoyi da kuma sauran jama'a da Allah ya huwace masu hannu da shuni su tashi su tallafa ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha domin harkar ilimi ba abu ne da za a bar wa gwamnati ita kaɗai ba to ranka dai kamar su guda nawa ne azuzuwan da aka gyara azuzuwa da aka gyara duka a cikin makarantu uku nan sun kai azuzuwa kamar 24 kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kamar Musa Inuwa Kubo kenan ke jawabi game da taimakon da hukumar tashin jiragen ruwa da ake kira shi Shippers kansu suka yi wa gwamnatin jihar Borno da sake gina azuzu azuzuwan makarantu da suka lalace da suka hada da makarantar Mai Malaride da Jajeri da kuma makarantar Jekaka Dawo da ake kira da Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.